wanda muke gudanar da wannan darasi mai muhimmanci daga littafin min mushkilati shabab wato daga cikin matsaloli na matasa samun arziki samun gida samun aikin yi samun wani matsayi na al'ummar da yake cikin ta to duk wa'ancan hanyoyin da matasa suke bi yanzu ba zai iya ba su wannan wato nasara ba sannan hatta su gwamnatoci wajibin su ne ta hanyar gidajen talabijin gidajen rediyo su rinka faɗakar da matasa irin wayannan abubuwan da mai mutum zai cike lokacinsa domin shi lokaci da kake ganin sa abu ne idan ya wuce bai dawo shi dan adam asalin sa ma ya taho ne akan wani tsari na yanci amma yanci na iya inda ya dace da shi in ka aje gemu ba dan tunanin cewa akwai lada ba musulunci ne kai dan kawai ado ne Allah baka da lada ka aje gemun banza amma idan ka ajiye shi ne da manufa ka ajiye shi ne da wayewa ta musulunci kuma hadisai da suka yi umarni to kana da lada domin galibi shi matashi ya fi yadda da abinda abokin shi ya zo mishi da shi akan abin da malaminsa ko kuma iyayensa sama suka gaya mishi shi sa dole iyaye kada a bari yara haka danka kai ka haife shi da zaran ka gan shi da mutumin banza to jawo hankalin shi nuna masa illar wannan mutum ka raba shi da shi haske mai leƙa gidan kowa afirka tv kun kai haske haske mai leƙa gidan kowa afirka tv kun kai haske